من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin 20 da nawa ga watan shawwal hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin masjid Nurin islam inda muke daukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan ya yi wa sharha allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa Allah ya haɗa mu da su a jannatin firdausi cikin yardarsa. To, mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari biyu da ishirin da tara, inda yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari biyu da talatin daidai. قال المؤلف رحمه الله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بنو فلان أو بني فلان بني فلان كانت الأمر إمام البربهاري الأمر يا كسنشي مستقيما tafiya yake yi daidai ba wata matsala al'amru ma'ana addini addini tafiya yake yi miƙe ba wata matsala hatta kana tabaqatur rabi'a har sai da aka zo kan ɗabaƙa ta hudu fi khilafati bani fulanin a khalifancin banu fulan in qalaba zaman zamani sai ya juya وتغير nasu jiddan mutane suka jirkice matuƙa wa fashatil bid'u bid'o'i suka watsu wa kasuratid du'a wa kasurat du'atu masu kira masu azi suka yawa ila ghairi sabilil haqq waɗanda duk ba akan tafarkin gaskiya suke ba wal jama'a da kuma ainihin ƙungiyoyi wa waƙatil mihinatu fi kulli shay'in fitintinu suka rika abkuwa a cikin kowane abu lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ahadun min as-sahaba aka rinka rigingimu akan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana a kansa ba har ya gama zamaninsa haka kuma babu ɗaya daga cikin sahabbai da ya magana a kai to wannan magana ce ga ta nan in ji daga bakin imamul barbahari bari mu ji fassararta ko filla-filla ɗinta daga wannan shehi Muhammad Salih ibn Fauzan shi zai ainihin wato fillace <clears throat> mana wannan magana dalla-dalla inda za mu fahimci abinda imamul barbahari yake nufi a nan malam ya ce ƙauluhu cewarsa فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع زاد الخلاف وزاد الفتن ينزمالا ابن الفوزان يكي مغانا yana so ya yi tsokaci a wannan jumloli zadal khilafu saɓani a cikin musulmai sai ya ƙaru wa zadatil fitanu fitintinu suka ƙaru badan ƙida'il qurunil mufaddala bayan waɗancan ƙarnoni guda hudu kanat tabaqatur rabi'a ƙarni hudu wanda yake shine qurun al-mufaddala shine kilafatu bani fulanin lokacin kalifancin banu fulan wato lokacin daular abbasiyawa hatta ja'a ahadul abbasiyin har lokacin da zamanin daular abbasiyawa ta zo lokacin nan waɗannan ƙarnoni guda hudu sun shuɗe ƙoronil mufaddala wa zahara himul ma'amun aka samu khalifa ma'amun al-abbasi wanda shi ma yana daga cikin wannan daula ko kuma wannan gida na abbasiyawa watabi'ahu mu'tasimu wal wafiqu waɗannan duka khalifofi ne aka yi su cikin wannan daula ta abbasiyawa ma'mun mu'tasim da wafiq wa aka zo bi ƙauli jahamiyyatin sai suka karbi maganganun waɗannan miyagun malamai waɗanda suke daga cikin rukunin jahamiyawa wa arabi sai suka yi nufi an yujibiru ahlas sunnati alaihi su tilasta waɗanda suke riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan jahaniyancin wa huwa alqawlu bi kalqil qur'ani shine su yarda cewa ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba wa aka zubi ƙaulin jahamiya kaga anan sun yi riko da maganar jahamiyawa kenan wa qatalu ba'd al-a'imma har ma wasu daga cikin shugabanni malamai na sunna imamai sun kashe su su waɗannan kalifofi saboda azabtar da su akan sai an tafi duk wani malami ya yadda a tafi akan wannan aƙida. wa barabu ba'd al wasu kuma sun sha duka irin su imamu ahmad ibn hanbal walakin al-haqqa thabitun walillahi al-hamd malam yace sai dai ita fa gaskiya kafe take tabbace take girke take zaune take tsaye take da gindinta walillahi alhamdu godiya ta tabbatar wa Allah da ya tsare addininsa la ya ba zai taɓa girgiza ba duk yanda za a yi wa wanda ya rike gaskiya to fa sai an samu wani kuma ya mai gurbinsa ya rike in aka yanka wani a gurbin wani sai ya zo ya tsaya a in aka kai wani aka tsare shi kuma wani sai ya zo ya tsaya a gun aikin Allah ne ke yinsa kuma aikin Allah ne ke zaɓar bayansa masu kare sunnarsa kare sunna kare alƙur'ani ne <coughs> kamar yadda Allah ya yi wa alƙur'ani alƙawalin tsaro to haka yi wa sunna alƙawalin tsaro domin sunna ita kanta wa'ayi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahayi biyu ne yake masa akwai wahayi wanda yake ake rubuta shi a matsayin alkur'ani akwai wahayi da yake furtawa a bakinsa a matsayin fassarorin alkur'ani domin Allah ya ce mun saukar maka shi litubayyina hulin nasi don ka bayyana shi ga mutane bayyanawar ita ce waɗannan hadisan da yake bayyana wa mutane manufar kowace aya, hukunce-hukunce dalla-dalla. To, Allah ya yi alkawarin tsare wahayinsa gaba ɗaya. Don haka sunna babu lokaci da za a ce ba masu riko da ita kwata-kwata, kuma duk yanda za a yi musu, sai sun ce sufa suna nan daram. kamar yadda sahabban farko suka tsaya aka yi ta faman azabtar da su wa'yansu a kashe wa'yansu a ɗaure da sasurra marurruka amma duk da haka ahadun ahadun ahadun suke cewa Allah ɗaya ne shi ne kawai abun bauta wannan shi ne ainihin wato shi'ar ɗinsu to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sunnarsa ya tsare addininsa ya tsare littafinsa imamu ahmad an tsare shi a gidan yari ya sha duka ya sha azaba nau'i nau'i akan sai ya ce qur'ani halitta ne ya ce qur'ani maganar Allah ce malamai waɗansu idan aka kama su aka musu azaba aka ce sai su faɗa sai su ainihin yi tauriya amma shi imamu ahmad ya ce ba zai yi tauriya shi zai faɗi abun baro-baro idan ya yi tauriya mabiya gare shi duk sai su rubuta su ce imamu ahmad ne ya faɗi ba za su ɗauka tauriya na ba kuma su je su yaɗa kuma shi kenan an ɗaure wa ƙarya gindi kuma a rika cewa ni ma haka nan aƙida ta take yace shi ba zai yi tauri ba yace ba zai yi da yawa idan aka zo aka ce musu wannan meye aka ɗaga ƙur'ani sai su ce haza khalqun min khalqillahi sai su nuna kansu sai su ce wannan halitta ce daga halittar Allah sai a ga kamar ƙura'anin suke nuna sai a basu shi da aka zo aka ce menene wannan ya ce kalamullah maganar Allah ce aka yi ta ba shi azaba yake ce san maganar Allah ce aka ce me yasa kai ba za ka yi tauriya kamar yadda saura suka yi ba ya ce in na yi tauriya kowa da alƙalaminsa duk inda na yi ɗalibai rubutawa suke abin da na faɗi sai su rubuta su ce na ce ƙur'ani ba maganar Allah ba ce In ni tauriya na yi su sai su ce na ce kalkun min kalkin lai don haka ba zan faɗi ba sai dai in zai zama ajali haka ya yi ta shan wannan azaba har lokacin da wannan kalifa ya zo wanda ya ainihin tsamo irin wa'annan malamai na sunna shi kuma ya dawo da aƙida kyakkyawa shi kuma ƙarshe ya dawo da sunna kuma shi kuma kowa sai ya yadda ya bi ahli sunna kafin ya zama malami a daular waka kasurat du'atu da malam ya ce waka kasurat du'atu ila gairi sabilil haqqi wal jama'a wa kasurat du'atu masu kira suka yawaita ala ghairi sabilil haq ba sa kan tafarkin gaskiya wal jama'a ba sa kan tafarkin jama'ar sahabbai suka rika wa'azi ba irin abinda sahabbai suka yi kira akai suke kira ba suka rika bada da umarni ba irin wanda sahabbai suka yi umarni ba suka rika aiki irin wanda sahabbai ba shi suka yi ba qasirul an man yaquluna yace yanzu da yawa waɗanda suke cewa innahum du'atu wai su masu kira ne masu wa'azi ne har ma sukan yi wa kansu ainihin sunaye akan su masu kira ne masu kaza masu kaza masu kaza kowa da irin sunan da yake lankaya wa kansa akan kira ga sunan wa yakununa jama'atin ga sunan su rika kasancewa kungiyoyi kungiyoyi jama'at jama'at waɗannan su ce nahanu jama'atu kaza waɗannan su ce nahanu jama'atu kaza nahanu jama'atu fulaniya nanu jama'atu fulaniya nahanu jama'atu fulaniya jama'at jam'iyoyin ga sunan da yawa malam ya ce wa firaƙan ga sunan kuma jam'iyoyi firak ƙungiyoyi jama'atin wa duka jama'o'i ne kuma ƙungiyoyi ne firƙa-firƙa-firƙa-firƙa wa waye san adadinta a duniya hmm? to da annabi ya ce za a rabu kana tsammani ba za a rabu ba to da yace za a rabu cewa yayi a rabu wani yake wa'azi yace ya za a ce ba a son kungiya bayan ga annabi ya ce za a yi to da yace za a yi cewa yayi ku yi yace fa hadari ne za a rabu kashi kaza ba wanda zai tsira sai wanda ya tsaya a kan nawa shi bai yi nashi ba sai wanda ya tsaya a kan nawa shi bai yi nashi ba yace in kai naka duk wanda ba shi ba fa sai ka ce halakakke ne don a ce duk wanda ba a kan nawa yake ba to sai ya shiga wuta duniyan nan kuma rarrabuwa za a yi kuma kowace ƙasa ba za ka same ta da irin nata ƙungiyoyi sunayen ba sa zama ɗaya in ka shiga ƙasashen larabawa kowanne da irin nasu sunan in ka shigo afirka haka nijar suna da nasu kala-kala a gefen waɗanda suke iddia'in sunan ma za ka samu sunayen ƙungiyoyinsu daban-daban waɗanda suke sa inkiyar sunna a ciki ɗin ma za ka samu kala-kala yanzu in ka je nijar nasu ɗin ba da sunan irin na Najeriya suka kafa nasu ba. In ka je Kamaru haka, in ka je Sudan haka, in ka je kowanne da irin nasu sunayen. Kuma duk inda ka je, kashedi, kashedi, kashedi, kashedi yana kanmu. Kowace ƙasa, duk waɗanda suka ce mu kaza ne, to a same ku kuna kishin sunna. ba kuna kishin wannan jam'iyyar ba inda za ku tsira ke in ku aka samu kuna kishin jam'iyya kuna ta'assubanci a kanta to fa ba za ku tsira ba sai su kun shiga cikin wancan hadari ya zama na kare sunnar da aka ce ita ake karewa ku mutum ko ya shiga ko bai shiga ba inda yana kare sunna naku ne to shi kenan kun tsira in kuma za ku ce wanda baya ciki to shi baya addini to tamkar wani sabon addini ne ake shigarsa tamkar wani sabon addini ne ana buƙatar a shige shi an kusa a koma irin ɗariƙa sai an shiga ko in ba ka ciki kai ba za ka tsira ba don ba ka da shugaba sunna jama'a abu ɗaya ne duk duniya in ba a kansa aka yi ittifaki ba wallahi sun matallahi an halaka a yi ittifaki akan sunna jama'a sunna jama'a wannan shine akwai shi a hadisi duk abin da yake akwai shi a hadisi babu yadda za a same ka ce kayi bidiya ahlus sunnati wal jama'a alaikum bil jama'a ko alaikum bi sunnati wannan shine sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana sannan Allah subhanahu wata'ala yace ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da za ku yi to duk jama'ar da ka samu suna bin sunna ko a wace ƙasa ka same su ka ce yan uwana kenan yan uwana kenan karkace ba sa cikin irin ƙungiyarka to a nan ka samu kuskure in dai ka same su sunna suke bi ko da sunan ƙungiyarsu ba irin wanda ka sani a garin ku ba to kar ka ɗauki su ƙungiyar ɗauki sunnar da suke yi ka ce wannan shine aikin manzon Allah shine aikin sahabbai da yawa akwai waɗanda suke yan muna ƙungiya da yawa suna gefen a cikin ƙungiyoyin za ka ga suna ta asubancin ƙungiya kawai asubancinta kawai suke yi in ka kuskura baka ciki to kai arne ne ka zama arne kuma ba haka yake ba abinda ake bukata a same ka ka yarda da kitabu ka yarda da sunna baka shirka ka bid'a kuma baka goyon bayan su koda kana yi a samu akidar ka baka son su koda kai din nan an same ka akwai kurakurai tare da kai a samu dai ra'ayinka ba shi bane ra'ayinka sunna ra'ayinka koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kai fa dan uwa ne a duk inda kake a duniya wannan ita ce aqida salima to ai ko ma'inda suke da ƙungiyar akwai wayayyun cikinsu duk ahli sunna su suna ganin ahli sunna amma akwai yan gani kashenin kungiya wanda su he ka shiga sai in ana rawa da kai kwarai da gaske duk ilimin ka in ba a rawa tare da kai ba wai rawa irin wai a juya ba abu inda ake hausawa suke cewa kai yayi rawar gani rawa yayi Eh? yauwa yawwa sai in ana ainihin motsawa da kai to ba haka ba ko ka yi daidai ko ka fi su daidai kai dai tukunna kai a gefe kake hmm, ka shiga ba wannan shine ya bata abu shi ya bata abu wai irin su mala abdulrazzaq ake zargi wani malami yana wa shi kofu bai kai ma cikin cokali ba wai saboda shi dai bai makalkale ba saboda ya tsaya kitabu wasu sunna akwai wanda za ka ji ana ce irin nan ka jale su irin su Ja'far irin su Albani irin su Abdurrazak irin su Mala Abubakar Muftar irin su aka rika kirga su wai su ai nan ku bar su kawai ba magana su ake ba wai ai eh saboda kawai suna kitabu wa sunna sun ki su makalkale ko an kauce su ce yayi daidai ka'idar kungiya ne eh? saboda su kawai in kungiya ta kauce su ce to ga yanda sunna ta ce su ko kai waye za su ce ma ba haka sunna ta ce ba eh fatawa nawa za ka ji an yamutsa ta yanzu kana sauraron karatun Malam abubakar muktar za ka san ba son zuciya eh kowaye kai in ya shago ta kanka ya buge yan kila masu sunnan ya rusa su ba ruwansa kawai ya ce kuskure ne wannan ba ya tsoron ka ba to ba ba za ka kore shi ba ba za ka sauke shi ba za ka kore shi ko za ka sauke shi ne eh sauke shi ba dai takamar ka kenan ba a wa'azinka ya saba da ka'idar kungiya daga yau mun tsaye da kai to tsaye da shi ko kuma ka je ka tsaye da Allah eh? za ka tsaye da malam Razzaq ne wale mutum eh to amma akwai wa'anda su suna tafiya ne don a haɗu a yi aiki akwai masu hankali hmm. akwai irin wanda malam kabiru gombe yake cewa dan izalan ƙauye eh. a ah, wannan ka saurari kaset din <laughs> sai shi eh, akwai kuma sabon dan izala eh, wannan malam kabiru gombe ne ya yi wa'azi ka san shi ma goga ne <laughs> amma ko ya izala kawai to a kowane kowane yanki akwai irin wa'annan yan ƙauyen abu yan yanzu muke yayi to akwai su a kowace ƙungiya suna nan akwai kuma masu hankalin ciki wanda su duk inda gaskiya ta zo sun san gaskiya ce su kawai a tafi akan gaskiya akwai su a kowane bangare akwai kuma yan hamburi hayan eh hmm? a ba su wani ba Allah ya taimake mu ya ce gashi nan ainihin wato waɗannan jama'a wa firaƙan da ƙungiyoyi ta ta hazal ƙarƙashin wannan rufin ƙarƙashin sararin sama a nan duniya in ka duba su baka san iya adadinsu ba wahum yuriduna da'awatan nasi abinda suke nufi su kira mutane ila balali akan bata kawai illa man rahimahullah illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji kansa kawai mimman istaqama ala da'awatil kitabi was sunnah wanda Allah ya ji kansa shine wanda ya kafu yace shi kawai kiransa akan qur'ani da hadisi akan me kake akan kitabu wa sunna wa manhajin rasul to wace ɗariƙa kake yi me manhajarka manhajin rasuli sallallahu alaihi wasallam hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi da'awatihi a cikin kiransa fa haza ala haqqin to wannan shi yake kan gaskiya wa hadhihi hiya da'watul wannan kuma ita ke cewa kira wa'azi na gaske wanda za a kira ka qur'ani hadisi sunna manzon Allah sahabbai ga inda suka bi addinin musulunci wannan ita ce da'awatul haqq da'awa na gaskiya ce ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا ba wai duk abin da ya bullo aka ce wa'azi ake kira ne an haɗu don a yi kira yake zama ingantacce ba da yawa akwai wanda zai zo gurɓace kuma ya gurɓata lardi hatta yun zarafi manhaji. har sai an tsaya a ga wace hanya yake bi hanyar suwa hanyar wa akan hanyar wa yake kira akan wace manhaja menene manhaji manhajihi allazi yasiru alaihi wanda yake tafiya a kai fa in kana yasiru ala ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu idan kaga tafiyarsa yana tafiya akan manhajar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa suka tafi a kai to fa innahu da'iyatun ila to wannan masu kira akan gaskiya kenan wannan mai kira akan gaskiya kenan wa in kana mukhalifan lima kana alaihi rasulu idan kuma ya saba da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai fi manhaji da'awati wajen manhajar kiransa to fa ala batili akan ƙarya yake in dai kaga kiransa ya saba da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to kyale shi batacce ne ke kiran mutane zuwa ga bata wala yuftaru bi qawlihi duk yanda ya iya magana da iya lacca ba za a rudu ba bi qawlihi da maganarsa bai kamata ka rudu da maganarsa da iya salonsa kaga yanzu in ka zo kana zuba larabci kawai ya ce kawai malam kenan hmm. yi ka yi larabci ka kawo baiti ka daure yi kaza yi kaza kai ka ce in kuma akwai wanda bai yadda ba ya zo nan kana cikin jama'ar ka ya zo fitina ya kawo shi kenan ka yi hauragiyar ka dai ka tafi shi ma in ya shiga jama'ar sa ya faɗi gaskiya ya ce to kar ku yadda ba shi kenan ba kai ka kira shi ya kira amma duk wanda ya zo an kewaye shi masoyansa sun kewaye ce in akwai mai musu ya zo in ka je ka yi ganganci wallahi ka yi don duk abin da ya faɗi Allahu akbar za su ce eh. kai kuma in ka faɗi gaskiyar ai shuru da malan suke gardama <laughs> innahu min da'atin wato wala yughtarru wala yughtarra bi qawlihi innahu min du'ati karka rudu da maganganunsa cewa wai yana cikin masu kira zuwa ga addini sam hunaka du'atun ala abwabi jahannama don akwai masu kira suna tsaye akan kofofin jahannama kana bin su kun tafi tare man ata'ahum qadhafuhu fiha duk wanda ya bi su sai su watsa shi cikin ta wace jahannama kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولهذا قال المؤلف don haka wannan malami imamul barbahari rahimahullah ya ce wa kasurar du'atu masu wa'azi suka yawaita ila gairi sabilil haqqi wal jama'a kuma ba sa kan gaskiya ba sa kan tafarkin sahabbai su ne aljama'a kama huwa fi kama huwa waqi'ul ana wannan kuma ibnul fauzan yace kamar yanda yake yanzu yace kamar yanda ake ciki a yanzu eh shi ibnul fauzan zamaninsa ba da ba bane shi yana fassara maganganun imamul barbahari ne yace kamar halin da muke ciki a yanzu kenan kasirun yaz'umuna annahum yad'una ila al-islam da yawa suke zuwa su ratse da musulunci su kafa nasu kungiyoyin su tara jama'a sai su ce akan musulunci suke wazi ta ta hazal gida a ƙarƙashin wannan rufin wa idza nuzira idan aka yi tsokaci fi manhajihim aka ga wacece ce manhajar su wace ɗariƙa suke kai wace hanya suke kai fatasarru ko fatasarru fatihihim wujidat mukhalifatan lil islami sai ka tarar da mabuɗinsu na kiran wujidat za a same shi mukhalifatan ya saba lil islami da musulunci nasu mafatih din ya saba da irin na musulunci tamaman tab sai kaga kwata-kwata in ka duba sai kaga manufar ta saba da irin manufar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ta sahabbai suka kira mutane akan ta qauluhu wa waqa'atihi mihinatu fi kulli shay sai ga fitina ta shiga cikin kowane abu lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba a kansa wala adun min ashabihi ko min min ashabihi ne fa ya kamata ko min ashabatin yasa anan ko min ashabihi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ridwanullahi ta'ala alaihim malan yace kasural kalamu maganganu suka yawaita wal ikhtilafu da sabani wal qilu wal qalu da kace nace kucece kuce ya yawaita sabani ya yawaita da yawan maganganu wa da'awa ilimi da iddi'a'in sani walakin ko walakin na kulla haza ya goma hillu malam ya ce sai dai daɗin abun duk wannan zai lalace a daɗe a daɗe za a narke a dawo akan gaskiyar dai ita ɗaya ce a gama abun da za a yi malam ya ce walakin kulla haza sai dai dukkanin wannan ya zama hillu zai narke zai lalace sai mai zai wanzu wa yabqa ma dalla alaihi alkitabu was sunna abinda zai wanzu kawai sai da qur'ani da hadisi suka yi nuni akai duk sauran hargowan nan za ta lalace wa huwa al manhajus don alkitabu wa sunna shine manhaja kubutatta wasiratul mustaqim kuma shine hanya miƙaƙƙa Allah ya taimake mu lakin haza ya hataju ila amraini yana da buƙatar abu biyu in ji malam awwalan al-ilmu nafi kai ilimi mai amfani kar ka zo kana ta rigido kana ta neman ilimi don jayayya ka nemi ilimi don manufa ka yi ilimi don hidimar wani abu daban ka nemi ilimi don girma ka nemi ilimi don abinci ba ilimi mai amfani kenan ba ilmun nafi ne ka nemi ilimin ka don Allah don addini don ka karantar da addini ka fahimci addini ka fahimtar da haka ake neman ilimi yanzu ba yanzu mutum kafin ya zama malamin ma kwaɗayi yake a ce shi malami maza maza kawai eh matakan da zai bi ma baya bin su kawai sai ka ji wai almajiri wanda bai kai matakin ɗalibi cikakke ba sai ka ji yana cewa ka je ka duba cikin ainihin sihahu city duk kakab ba za ka samu ba to yaushe kai ka dube su kakab kawai don kaji wani yana yi sai ka ce kakaf sai ka ɗauka shi ya bi su kakaf eh sai inda za ka ɗauko masa ahalari sai ka kui ta ƙiƙi kaka eh amma wai su hau sittu kakaf eh wai kakaf wani ma bai san labarin su kakaf ɗinsa kawai ya haɗa haƙora ya ci abinci shi ne kaf din shi kawai amma wai yana nan yana ta wai ka bincika ai a cikin ka duba shafi na kaza a cikin albidayatu wan nihaya na sheikh wani kai bawan Allah har ka kai wannan matsayi inda za ka ce to muje ka ban aron littafin don Allah eh? kawai fa ya ji malami a kasan ne

wa ashabuhu tafiyar manzon Allah ma kana alaihi rasulu wa ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ilimi annafi allazi ya'rifu bihi ma kana alaihi rasulu wa ashabuhu ilimi ne amfani kenan wanda zaka tsaya ka gano hanyar da annabi ya bi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai kai ma ka bi ilimi ne amfani kenan ka tsaya ka nemi ilimi don ka gane ya annabi yayi addini ya sahabbai suka bi manzon Allah kai ma ka bi Allah da haka wannan shine ibada yanzu ku duba ilimi yanda muke nema za a ga mutum ba zai dage ya nemi ilimi tsakani da Allah ba sai don duniya kawai at-ta'allumu lid-dunya shine yafi yawa yanzu neman ilimi don duniya yaro yanzu idan za ka matsa mar ka ce masa ga malami na haɗa ku kullum ka zo ka rubuta allonka ka zo ku yi ta karatu ka ɗauko littafi ka zo fafur haka za a yi ta ja in ja ɗanka ne fa ka yi ba zai doge ya yi ba to gashi na yanka maka fom ka shiga ka yi islamiyya fafur zai ƙi. sai ka gan shi ya je ya sai fom baka sani ba ya ɗinka uniform baka sani ba wai ya shiga secondary kuma bai yi firamare da yake abun na Najeriya kawai in dai ka je ka zo je to shi kenan kawai hanya ce aiwa ne ya mun hanya ya ɗinka wando ya goge ya tafi yana ya rata ya boro a baya yana ƙombo wai shi ɗan makaranta ne shi kenan saboda me saboda duniya ce an amma addini kayi kayi yake to ya kai ka samu kuɗi ai na iya kokari ne can kuma babansa zai biya mar ma yaki muna da irinsu da yawa amma wancan shi zai yi wa kansa komi anya wuƙa mai yanka ɗaya za ta yi aiki za ta yi wata rana in ka kuskure ka yanko ta nan fa sai ka yanka baka samu ba ya kamata da in ka tsato ka kashe ba zai iya ramawa ba to sai ka yanka ta inda ba ka bin sai juyo ya kwaɗe ka kamata ya zama wukar ka kai biyu kana wannan ilimin kana wancan musulmi kuma kafin ya je ga wancan ya samu ya assasa addininsa tukun kafin ya je can babu wani mai bogin da zai hallaka ka ya kamata ka ce kafin ka je secondary ka haddace Qur'ani arba'una hadisi a kanka kana da littattafan fiqh kamar uku kafin a ce ka je secondary wani dan iska ne zai badda ka duk abun da za a yi kawai ana karantar da kai kai kuma kana daukar matakan kare musuluncinka a wurin ko ba ka bane to kar kuma ka zo ka ce kai kawai makarantar allo in ƴaƴana sun karanta allo shikenan ni sa su su gane turancin ba dai turanci ba ne mm. har ne in ya tsare ka zai ci ma mutunci ka ce yes wasu wasu yesu ku ka rusa mar turanci wallahi he kaga ya tsaya ki ai ba haka bane alhaji mm. ya fasa yanzu hausa za a yi mm. eh don bai san wani irin alhaji bane da ya ganka ba kware ba kware ba gidaje ba gidaje gara gara to in yaji kana yaren gemage to sai ya ce a ah, tsaya alhaji ba haka bane muke nufi ba haka nake nufi ba ai alhaji amin ai oh you mean what <laughs> eh to ka koya yauwa ka koya don ka kare mutuncin kada na al'ummar kada na addininka ya zama na nan ma za ka je ka yi karatun don Allah ba don ka zama kaza ka zama kaza ka samu kaza ba don kare martabar jama'arka da addininka da kuma ƙasarka don ƙasarka nan kake nan aka haife ka in zalunci yayi yawa a ƙasarka to ina tabbatar maka wata rana ba za ka samu damar yin addini ba to don haka ‘ya'ya su yi ƙoƙari su yi karatun addini su yi foundation na addini su san Allah su gane tauhidi ya kamata kafin ka je sakandire kitabu tauhidi hadisan nan a kanka inda mala yake cewa wa qauluhu ta'ala duk ayoyin kason su ka je sakandire akwai wani dan geography da zai rikita ka ne kafin ka ce sama tana kaza je ka tuna ce eh Allah ma ya ce kaza ai ya ce ai ai kaza duniya ana yin ta kaza ai ka ta abu kuma Allah ya ce mana kaza shikenan an gama kaga ka mai amfani amma ka zo ka yi ta karatu ka yi ta karatu ka iya yaren duniya baka iya yaren aljanna ba baka iya yaren aljanna ba dan aljanna fa balarabe ne kuma baka iya yaren manzon Allah ba shi fa balarabe ne baka iya yaren kulafa'ur rashidina larabawa ne baka iya yaren yan aljanna goma da aka fara cewa yan aljanna ne aka musu albishir duk larabawa ne baka iya yaren qur'ani ba balarabe ne hmm? akwai hadisi ba habashe akwai barume akwai ba Faransai? akwai ba ingile akwai ba haushe akwai ba fulace akwai kanuri ko akwai aya ɗaya daga ciki duk menene qur'anan Arabiyan, to kai ba za ka yi kishin larabci ba yaren Allah da ya yi furuci da shi ya aiko wa duniya saboda shi ya fi, yaren manzon Allah da ya fita a ciki yaren ‘yan aljanna wanda aka zaɓa musu don shi ya fi daɗi ba yaren da ya fi daɗi wallahi ka larabci shi yasa a aljanna kowa ba larabe kowa balarabe kuma an ce a lahira abin da kake so da shi za ka tashi umar a man a habba. mutanen da kake so da su za ka tashi wa kake so qur'ani wa kake so manzo Allah wa kake so sahabban manzo Allah wani da zo yana Muhammad Muhammad ya Muhammad sahabbai suka ce kai wani irin wawa ne ba haka ake ba eh <coughs> Ka bi a hankali ka kame sautinka Allah ya hana daga sauti a gaban manzon Allah ya kake haka baka san manzon Allah bane ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam matsalar ku kenan mutum yana son mutane amma in ya zo gaban su sai ya zo gaban su ne sai manzo Allah ya ce to kar ka faɗi sauran zo kana son mu yace eh yace to muna tare da kai a lahira wautarka ta jahilci ce karka damu ba wai haka yace mar ba ka san wani in yana son ka kawai he wata irin tabargaza he ka ɗauka ya yi maka rashin kunya kuma soyayya ce ya ce zo ba haka ake ba ku kyale shi zo kana son mu ya ce eh, ya to muna tare a lahira almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati eh kai ba ka son larabci ba ka son larabawa to sai suwa Eh? sai makiya alkur'ani makiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makiya annabi makiya musulunci makiya musulmai inda suke kokarin lalata musulunci an taba yin wani fa yazo ya fake a masa ya kafa madabaka madaba'a kai wurin buga littattafai ya rika buga qur'anai yana yin sadaka ashe qur'anan kowanne idan ya zo wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa huwa fil akhirati min al-khasirin sai ya cire ghayra din duk sai ya cire ghayr ghayr ghayr ghayr din karanta in ba ghayru ya zaka ji wa man yabtaghi wa man yabtaghi al-islam dinan eh duk wanda ya rike addinin musulunci a matsayin addini to fa ba za a karba masa ba Alahira lahira yayi asara an ci da gair din kawai shikenan sai ya zama yanzu ana ta to kun ga qur'anin ma ashe ya ce kar yi addinin musulunci aka gano shi aka yi masa hukuncin karshe sannan kuma aka tarwatsa wannan ainihin wato kamfanin ka duba fa illa ghairu kawai ya ce shi kenan ya zuba barna a wurin to shi bai san ƙur'ani tsararre ba ne kana zuwa ka ga ba gairu he ka nan an bata shi ya yi tsammanin duk za a koma wannan ƙira'ar a rika cire gairu ɗin a kushe musulunci duk a watsar da musulunci a koma addininsa Allah ya sauke to lalle ilimin da duk za ka yi ka yi shi mai amfani ilimi mai amfani shine farkon abin da zai taimake ka ka gane tafarkin qur'ani da farkin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan tafarki da sahabbai suka bi tare da annabi shine ilmun nafi wanda ilmun nafi ana gane shi ne ta hanyar wato ainihin yin ilimi don Allah yin ilimi don Allah ashe yin ilimi don Allah yana da wahala yan uwa ilimin da duk za kai ko da na koyon gini ne kai don Allah ko na koyon kafinta ne kai don Allah ko na koyon ƙira ne kai don Allah wannan zan koyi zan koyi wannan sana'ar don in rufa wa kaina ma'ana don in samu rufin asiri ta inda ba zan ainihin wulakanta ba in ji daɗin bautawa Allah sannan kuma idan ka zo ginin ka yi tsakaninka da Allah kada ka yi ginin da zai zo da ha'incinka ya rushe ba tare da an je ko ina ba kar ka zo ka yi ƙiran da me shi zai yi asara da wuri ba tare da ƙa'idar ta cika ba ta hanyar ha'incinka komi kai tsakani da Allah ilimi mai amfani shine ilimin ƙur'ani da hadisi da furu'a fikihun addini da kuma ilimin koyon sana'a wanda za ka yi tsakani da Allah to wannan shine ilimin da zai amfane ka ka koyi ilimin zamani don ya zama wannan ilimi ne na sana'a in an ɗauke ka aiki za ka kyautata wa yankin da aka ɗora ka ka gyara tsakani da Allah kake don kai dama musulmi ne ka san ha'inci ba kyau shi yasa kuke gani duk ofishin da aka ce musulmi ne a gun to za ka tar da gaskiya tsantsa ake yi ko eh saboda su ilimin su biyu suke yi ga ilimin addini Allah ya ce annabi ya ce <clears throat> ga kuma ilimin wannan sana'ar da suka kore to yaya idan aka same ka musulmi ka yi a'inci aka samu wanda ba musulmi ba ya yi adalci ba ji kunya ba eh to duk musulmin da ilimin zamanin kaɗai ya yi to za ka samu ya fi kowa iya zalunci ya fi kowa iya handama ya fi kowa rashin tsoron Allah don bai da ilimin addininsa sai ka ji shi ana kiransa farfeso ne digiri ka zagare shi amma in aka zo he kaga bai tsoron yayi babakere akan haƙƙin bayin Allah yana iya ma bayan ya zama a matsayinsa na farfeso ya handa mai gonakin talaka duk ya ce nan ai an sayar min baku da labari ga takardu. kowa ya nemi filinsa an yi adalci ya kakkaba ƙananan ma'aikatu masu aiki kenan ofisoshi ƙanana-ƙanana duk akwai abin da za a fitar masa ai don shi ya ɗora ku akwai adalci ba adalci amma mai ilimi tare da irin ilimin addini ƙala Allahu, ƙala rasulullahi to duk abin da zai yi in dai tsakani da Allah ya yi ilimin to ba zai yi zalunci ba zai tsaya yi aiki tsakaninsa da Allah kamar yadda aka dora shi aka ce kaza zai yi haka zai yi in ka zo ka ce alhorma sai ce shi ya kashe kasan nan don haka babu shi a nan ƙa'ida da ƙa'ida za mu yi kawo takardunka sun cancanta sun cika sun kai ka isa ka sani ka iya za ka iya za ka yi eh to za mu ɗauke ka ko kai ɗan talaka ne za mu ɗauke ka ko kai ɗan shugaban ƙasa ne in baka cancanta ba ko ma ka huta kawai wannan ka'idar haka ake yi yanzu mutane nawa ne ‘ya'yansu sun samu takaddun sun iya suna da ilimin aiki wanda za su zo in sun shiga wannan ma'aikatar su gyara sun ƙware sosai suna da hazaƙa amma sai a watsar da su sai a ɗauko ‘yan masu gata ko kuma ‘yan gata sai a ɗora kuma ba su yi karatun ba gata ya hana su karatun kujerar ce kawai sai su hau su zauna kawai sai ka ga wannan masana'antar ta lalace ba ci gaba ai ta kuka wai yaya ƙasarmu ta kasa ci gaba har yanzu ana maganar wutar lantarki wai yaya har yanzu ana maganar boko wai har yanzu mu mun kasa ci gaba yanzu har yanzu kawai ba ma komi eh? saboda ba a ɗora ƙwararru ha'inci wanda ya ƙware abu ba shi ake ɗauka ba wanda ya karanci abun karatunsa ya sa aka ce ya ci ba shi ake ɗauka ba alhorma alhorma alhorma alhorma ina da mutum biyar do Allah waya kawai zai yi ina da mutum biyar do Allah a sama musu gurbi ga wa'yansu takardunsu sun fi sati a gun kawai sai a ce to ba damuwa a kawo su kawai sai a tsora su a tsora su ba maganar sun cancanta ba su cancanta ba kawai shi kenan to ya za a yi ƙasa ta yi kyau babu yanda za a yi ilimi zalla kawai na rayuwar duniya ka yi shi shi kadai kuma ka tafi da shi a hakan haka to zalunci za a yi tai amma an aka haɗa shi da Allah ya ce annabi ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah to za ka ga aikin ya yi kyau don haka 'ya'yan musulmai mu dage mu yi ilimin addini mu yi ilimin addini sannan mu yi ilimin zamani ta inda za mu gane yadda za mu tafiyar da ainihin harkokinmu a zamanance sannan kuma akan ƙa'ida islamiyya wallahi mamakin mu muke nake yi da muke ƙarfafa ‘ya'yanmu akan ilimin zamani kadai mun kasa ƙarfafa wa ilimin addini za mu iya ɗaukan nauyin yaro ko nawa ne mu biya masa a gefen zamani zamani amma me yasa ba za mu iya dagewa mu karantar da shi Qur'ani ya haddace mu karantar da shi hadisi ya haddace mu ɗora shi akan ainihin muka na arabiyat ya iya larabci ya gane fiqhun addini idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi din addini ake fahimtar da bawa in an so shi da alkhairi in ka samu fiqhun rayuwa a addinin ka to duk ilimin da ka je ka ɗebo kuma za ka riƙa yin muƙaranansa da addinin ka to ba za ka zame ba amma in ka je ba ka da addini kowa ma zai iya yin mujadala da kai kuma kai shuru Ba da ka iya Allah ya kare mu saniyan na biyu as-sabru sai an yi hakuri kuma an kafu in ba ka da hakuri ka da sabati yanzu zaka zamanto mu zabzabu butsul butsul yi nan butsul butsul yi nan ka kasa jurewa nan ana tsangwamar mutane eh kai ga can fa yanzu in na je za a yi ni kuma zan samu matsayi sai ka koma can in ka koma suka tabbatar da yanzu kam nasu ne kai sai a watsar da kai ku nawa irin su eh wani ne da ya shiga addinin da ba na musulunci ba dama kuma ba musulmin bane fa irin waɗanda muna cikin musulmai ka za ga irin sai a ce wani musulmi ya bar musulunci ya shiga kirista kuma dama ba musulmin bane ba musulmi da yake bari musulunci wallahi wallahi wallahi wallahi in dai musulmin ne ya san addini bai barin musulunci ya shiga wani addini sai dai ya koma gefe ya shuru ya ta wani abu amma ya bar addinin musulunci ya shiga wani addini dama ba musulmin bane bai da matsayi a musulunci bai kan shi ba to irinsa ne da ya je ya shiga wannan addinin yana shiga aka yi masa gini aka ba shi abun hawa aka yi mata aure aka yi mata abun nan sai wani yana cikinsu talaka ne tal sai ce to wai me yasa aka yi wa wannan saboda ya shiga addini mu yace to me ya samu ko muna cikin addinin ba ku taba taimaka mana ba don Allah ne kuwa ko don kawai ya baro wancan addinin bari ku yi masa don wani ma ya baro ya zo in dai don yana rike don addinin kuka yi masa me ya mu kuka bar mu cikin matsala ba ku mana ba yace to ni kuma na koma musulunci aka yi musaya shi ya koma musulunci ya zo ya shiga musulunci aka zo aka ce to bawan Allah nan fa gashi gashi gashi gashi ce tsaya ni fa ba na buƙatar taimakon kowa na Allah nake nema don can da nake can ma ba mai taimaka mun kawai ni zan ina da sana'a na musulunta don Allah to amma duk da haka aka yi masa hikima in lokacin zakka ya sai a bashi a bashi a bashi ya ce a aka ce haka addini yake ana ba talakawa zakka ce karshe ya dawo ga shi kuma ya dage yana ta ilimi sai da ya haddace qur'ani sai da ya samu har sai da ya zama malami dai a takaice kuma gashi ne kudi wancan kuma haka ya lalace shi kuma kama musayar da aka yi ke wannan ba shine wannan hadisin wani yana nan kawai shi yana cikin musulmai ya kamata ya yi musulunci ya shiga aljanna sai ya botse wani kuma yana nan kawai yana kaburkin ya kamata ya mutu haka ya zama dan wuta kawai ya kauce sai shiga musulunci sai ya mutu a haka wani bawan Allah ne ana tafiya irin tawagar da ake yi da tafiyar ƙasa suna tafiya suna tafiya ana kowa yana da guzuri ana ci a yi gaba a ci a yi gaba har sai da lokaci ya ƙure abincin wasu ya ƙaƙƙare tun ana sai in an zauna sai a ɗiba sai a sanwa wanda guzurinsa ya ƙare har aka kai ga cewa guzurin nan fa yanzu saura su wane da wane wane kam nasa ma bai wuce kada ba wane ma kaɗan ne wane ma kaɗan ne ya ce to aka ce to a kawo mayafi aka juye dama yawanci dabino ne matafiya aka juye shi wuri ɗaya aka ce to dun mu raba a raba daidai da mai wanda yake da mai yawa da wanda yake da nasa kaɗan da wanda nasa ya ƙare ya ce duk a kawo a juye wuri ɗaya a raba wannan mutum ba musulmi bai ce ce to wai gidanku ɗaya suka ce a ah, musulunci ne ya hada mu ai la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi sai ce in ku haka ne to wannan addinin naku yana da kyau ba don akan hanya muke ba da a gida ne da an gaya mini irin abubuwan da ake yi da ƙa'idodi da za a bi a shiga dai yanzu ba ni ban rike komi ba akan tafiya muke ce wani irin komi ba a ba da komi ba a yin hidimar komi kalmomi ne ko yanzu in kana so sai mu ba kai ce ina so <clears throat> aka ba shi kalmar shahada ana tafiya ba a je nan da nan ba raƙuminsa ko kuma dai abun hawansa ya yi tuntuɓe da shi ya faɗi ya mutu ko lokacin sallah bai yi ba ya musulunta sai ya faɗi ya mutu me ya rage ya zama ɗan aljanna kada sabaka alaihi alkitab to mu ji tsoron Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi karɓar ranka akan abun da ka karkare da shi zai tashe ka kaga ya karkare da musulunci za a tashe shi bai da zunubi kome kuma bai gashi bai taɓa sallah ba ma balle azumi kuma ɗan aljanna mutuwa yanzu ce ba rana ita yau muna tare da Muhammad Salisu amma da Allah ya kai mu laraba bai kai faduwar rana ba ya mutu kuma ya wuni rannan yana aiki yana sana'a ya kimtsa kayansa bari zan tafi gida ashe ba gida bai na duniya kwatsam yanzu yanzu kawai aka ce ai ya rasu take aka bugo mun kawai aka ce ai wane ya rasu ce inna lillahi wa inna ilaihi sai na rika tuna kawai yanzu fa ni ma haka ne kila ina kan tafiya jana'izan nan ma kila zan mutu haka na rika ji kawai a jikina kamar ba zan iya kaiwa gun jana'izar ba ni ma zan mutu haka na rika tunawa a lokacin ina tafiya kawai ba nauyi don mutuwar yanzu yanzu ne yanzu yanzu ne amma ka zo kana ta yin abunka don duniya duniya duniya kawai duniyar da yanzu yanzu Allah ga dama sai kwace ka cikin ta kawai gefa ka barzahu ba wahala nemi duniyar ta hanya mai kyau as-sabru was-sabatu gaskiya kuma in kana rike da ita sai kai hakuri ka kafu in baka hakura ka kafu ba wayannan yan hamburi hayambi yanzu za su fisge ka wala tazahza kar ka to mai yawan kayi nan kayi nan ma'al fitani kana ta bin irin wayannan fitintinu duk inda kaga kaman ɗan ƙyalli ka ce bari in ɗana nan in kaga ga ma ka ce bari in gwada nan in ka yau a same ka cikin nan, gobe kana can gobe kana cikin wa'yancan tsaya akan abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce kar ka gusa wala ta tazahza ma'al fitani aw ma'a du'ati dalala ko kuma tare da wa'yannan masu kira akan batan bal takunu sabitan ka zamanto kafaffe akan gaskiyar da ka fahimta wa tasbiru alama sabaka kuma duk abin da zai same ka na bakin ciki da wahala da matsala da azaba kai hakuri min laumi na zargi wal itabi da ainihin aibantawa awi tahdidi ko kashedi da togaciya da za a yi ma wallahi in baka daina ba wallahi in muka sake ganin ka anan wallahi in muka ji labari ka je wallahi za mu nena kaza da kai auren ka babu mutuwar ka ba za mu je ba yo in na mutu ka zo mana yo in na mutu kam ai dai za ku binne ko karon muku wari ma ni dai in je wa Allah yardaje yo in na mutu baka zo ba shine me wallahi in aka ma aihuwa ba za mu zo ba ina ce dai za ku bari a aihu eh in dai za ku bari a aihun ai shi kenan ba za mu bari ka aihu ba ya fi muni ai ko hake in baka zo ba in an mun aihuwa ne, sai yaron ya mutu eh ha to sunan kai za ka sawa yaron ba ni ba sunansa abdullahi sai ne in baka zo ba eh sunansa abdullahi ko bai yi ba to Allah ya kyauta kun ji ajalin wani batir ma ya kusa ko kai wanda batirinsa ajalinsa ya kusa yana di ma dumta alal haq matukan akan gaskiyar kake to zargi to gaciya di tsangwama kar ya dane ka isbir alama asabar ka yi haƙuri akan duk abin da zai same ka e tasbiru a same ka kana haƙuri kamar yadda Allah ya ce wasbir alama a asabaka inna zalika min azmil umur duk abin da zai same ka kai haƙuri hakan din ba kowa zai same shi ba sai manyan mutane al'amari ne babba a same ka kana haƙuri akan gaskiya kana haƙuri akan addini ka kuma yi riko da shi zargi bai sa ka bari ba gaciya ba ta sa ka bari ba wannan yana daga cikin azmul umuri Allah ya taimake mu Allah ubangiji ya tabbatar da digadigan mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ubangiji ya nuna mana bata ya taimake mu da nisan ta duk abin da za mu yi Allah ya taimake mu mu yi tsakani da Allah Allah ya taimaki ahli sunnati wal jama'a duk inda suke a duniya Allah ubangiji ya ɗaukaka su akan makiyansu ya ɗora su akan abokan gabansu Allah Ubangiji ya ɗaukaka littafinsa da sunnar annabinsa a ko'ina Allah ya ɗaukaka masu riko da alkur'ani da sunna a ko'ina Allah Ubangiji ya daidaita tafiyar mu akan wannan mas'ala ta kitabu wa sunna Allah ya daidaita tafiyar mu akan wannan addini na musulunci Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira akwai tambaya ko sai addu'a to akwai bayin Allah da suke neman addu'a musamman <clears throat> akwai wata baiwar Allah da aka bugo ta bata a Kano ta ɓace kwata-kwata ana ta neman ta ba gani ba don haka wani daga cikin kakanninta ya ce don Allah a sa ta a cikin addu'a Allah ya bayyana ta Allah Ubangiji ya nuna musu ya bayyana musu a inda take ko da ba ta da rai su gane inda take to muna yin addu'a Allah bayyana ta Allah kuma ya bayyana inda take in tana cikin matsala Allah ya sama mata mafuta Allah ya fitar da ita ya sauƙaƙe mata ya dawo da ita gida tare da ainihin danginta sannan akwai sanarwa daga daga ainihin malaman nurul islam insha Allah ɗaya daga cikin malaman zai zo ya sanar in mun yi addu'a kafin a kira sallah sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نعم